اللهم صل على محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين اللهم صل على to ma'adiratan kamar na yi muku kamar na yi ba zata ko ina dan fito da wuri mun tashi kamar ɗaya, ko kamun ɗaya, don su samu dama su ci gaba da shirye-shiryensu insha Allah za mu tashi faslun fi da tauba ko? faslun fi da tauba fasali a cikin sharuɗan tuba muna magana akan tuba ce ya kamata mutum ya zama ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki saboda abin da ya kasance ya aiwatar na munanan ayyuka kowa shi ya san me yake yi eh, akwai wani mawaƙi ko wanda yake cewa ko gyara ya sani ko bata ya sani wanda ya zama nasi ya zama nasi duk abin da mutum yi ba daidai ba ya san ba daidai yi ba in kuma ya daidai ya san ya yi daidai in mutum ya mawa in Allah ya mawa duk ya sani an lura yi kamar jiya muna magana da akwai wasu bayan Allah da suka ziyarce ni jiya dubiya ziyarar dubiya to sai muna muka tada irin wannan tarin da su haka cewa mutane na koke-koke akan halin da aka tsinci kai a ciki na canji ne na burkucewan al'amura an ce buhari ya zo an yi wane ne an wagwatsa a gas an ce ba a so abubuwa ne ga sanar da yawa to sai an tunanin menene hanyar gyara kuma ya za a samu gyara to ai ko bisa ka'ida Allah ko komai hannun mutum yake komai dai Allah ta'ala ya tattara ya miƙa maka har kai kanka kai ma kana da hannun kanka kawai ina za ka sa hannu Allah ya dafa maka shikenan kan magana kenan lokacin da sarakunan musulunci karkashin jagorancin daular shi Usman dan Fodiyo ta gamar labar hamati suka saki hanya suka dinga yin wasu abubuwa wayanda suke na zargi irin kaman bin eh, karfi zalunci hare-hare eh, abubuwa daban-daban sai allah ta'ala sai ya zo da bulala wadda ta haɗa kowa tun da dama ya ce wadda ku fitina tallatu su ban na lalina zalamu minkum khasa ku ji tsoron fitina wadda in ta taso ba ta zakan wanda suka jawo ta ba ta kan haɗa hada kowa da kowa sai allah ya zo da babbar bulala sai Allah ya da bature ga mun hanyar karkashin bulala bature sakamakon ayyukan wa'ansu sai ya shafi mu to in ka ga mutane suna cikin walwala suka koma cikin kunci to su ne suka ja da kansu in ka ga suna cikin kunci sun koma cikin walwala to su ne suka yi makansu sai Allah ya dafa musu inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai canja mutane yanayin da suka samu kansu a ciki sai idan su ne suka canja mutane sun samu kansu bayan uh, jihadin Shehu Usman dan Fodio cikin izza da ɗaukaka da mutunci da aminci da zaman lafiya da wadata sarakunan wannan lokaci suka yi abin da suka yi Allah ya canza musu da bature Nan lura? to kama kama har ya zo kanmu yanzu gashi mu aka zo kanmu da mu da iyayenmu da 'ya'yanmu yanzu da jikoki za mu ce mu kuma gashi ga yadda muke kullum muna tunanin ina ne mafita kuma ya za a yi a samu mafita ya al'amura za su yi kyau sai kuma muna ƙara shiga cikin duhu muna ganin mafitan ba cikin addinin Allah muke ganin fitan ba muna ganin mafitan cikin rashin addini amma hatta ma siyasan da ake ana cewa bata ta da ruwanta da addini kuma kar a alakanta siyasa da addini wato kullum ai nisa da Allah kullum ai nisa da Allah to sai ka ga mata ina za a samu fita saboda haka sai Allah ta'ala ya amfani da wannan azalimin mugu sai amfani da Buhari kun ga halin da ya sa mutane ciki in kana takaman za a yi sabon zaɓe 'yan takara su kawo sauyi duk ɗan takarar da aka ba Najeriya shekara takwas ya gyara barna Buhari bai iyawa barna Buhari kawai kar ya ɗora tubali bisa tubali a barnan ya gyara ta sannan in an gyara constitution in zai zarce to sannan ya fara gina tubali bisa tubali ba zai iya gyarawa ba mutane ta koke an kwace masu kuɗi an yi wane an yi wane ya to wannan mutane ni ba na so in ta faɗin magana sai wala Allah wasu su samu damuwa ina faɗi magana sai mutane su samu damuwa kuma shine hakikanin al'amari shi ka'idar gwamnati ba an ci sai da kuɗi dole gwamnati ya zama tana da kuɗi kuma dole wannan abin da aka ce din nan maganan kuɗi din nan suka ce tax haraji shine gwamnati kasashen turai duk da haraji suke tafiya da gwamnati duk kasashen turai da haraji suke tafiya da gwamnati su dole ne abin da musamman kasar faransa lenon faransa da ka je kamar ko niger na ka gaida ake tafa talakawa to bisa ka'idan su dole a taci kuɗi sai suka ce shi talaka sanuwar ta ce kuma dole a tatsi nono kullum idan nonon ya kiya a tatsi jini ka'idansu kenan in nonon ya daina zuwa a tatsi jini sai wani philosopher din su babban mai irin masu tsara rubutu yadda ake tafiyar da gwamnati munazzirun ake ce masu munazzirun sai ce mene ya ce idan aka tatsa aka tatsa nonon ya ƙari jinin ma aka tatsa ya fi zuwa to a rage yawan talakawan saboda ke abin da ke nan kuma ya isa a rage yawan talakawan ta ina a samu wata hanya a rage yawansu baka mafitan mu tana hannun mu ne shi Allah ne zai dafa mana saboda ya riga ya sa mana mafita kwanakin bayan nake faɗin wannan aya wa an lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura mutum duniya da lahira bai da komai sai abin da ya makansa sai na kawo misali na ce mutanen china da suka yi aiki suka yi sa'ayi ya suka zama shekara arba'in da ta wuce mutanen iran da suka yi sa'ayi ya suka zama yantattu mutanen najeriya daga shekara arba'in zuwa yau wanda bai yadda ya san shekara arba'in baya zuwa yau me suka yi baya ba sami mai ba su yi sa'ayi ba wanda ya yi sa'ayi bisa ka'ida Allah wanda ya yi sa'ayi Allah zai sa hannu ko shi musulmi ne ko yana sallah ko ba ya sallah ka'ida ce formula ce ta Allah an lura yi. to kauce ma wannan formula fada cikin wahala ko mutum na sallah ko bai sallah an yi formula Allah zai samu to haka nan shi ma mutum makomasa na hannunsa in laha, in kuka taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku ba ku samu taimako ba eh to me yasa ba ku taimaki Allah ba ko ko shi zai taimake ku ba muqabil ko binnan walladina jahadu fina lana hadiyahum subulana wanda suka yi kokari a tafarkin mu zamu nuna masa hanya zamu bude masa karin hanyoyi sai hanyoyin ba su bude ba to wane ne laifin wane ne laifin Allah ne ba su yi mujahada ba su yi jihadi ba su yi abin da ya kamata ba haka mu muna da mafita a hannunmu shine wannan addini. sannan muna da fikira sahihiya ta tsamar da al'umma da makiya da masoya duk sun yarda cewa ita ce mafita saboda haka duk wannan hauragiyar mutanen nan duk suna hauragiya ne kawai kuma abinda suka gani na wannan hayya hayya a titi Eh, ana ta abubuwa farawa ake wata rana an fara ba a bari in an fara wata rana ba a bari zai ci gaba ne kawai kun ba inda zai tsaya ko dai a sa hankali da ilimi a kawo gyara mutane su zama bayan addininsu ko kuma a wayi gari hargitsi ya barke mutane ba wanda ya san me kamata a yi mai rabon ganin baɗi ya gani ka'ida Allah kenan ita ce ka'ida Allah saka ko mutum bai sallah an yayin kura zai ga natija ko bai sallah in yayin kura sai Allah ya samu saboda haka Allah ya ji ka'ida to shi kenan mu ci gaba da karatu mun shiga wani abu kuma daban salatu ala muhammad wa ali muhammad allahumma salli ala to muka ce zakarna fil fasalin sabiƙi arkanar tauba fasalin da ya gabata mun ambaci rukunan tuba wa sawfa nadhkuru shurut qabulaha to in aka yi tuba ɗin to an karɓa, kamar yadda muka ce nan idan mutum ya yi sallah yi alwala mai kyau yi sallah mai kyau da sallar da da abin da ke cikin littafi ba bambanci to tambaya an karɓa. <laughs> ko yawa ya cika ya cika sharuɗa to amma ya cika sharuɗin karba to shine wannan abin da muke magana eh to sai ce wa sanadkuru shuruɗa qabulaha wa shuruɗu kamaliha murattaban to zamu kawo sharuɗan karba da sharuɗan kamala ce wannan sharuɗin kamala ne ma'ana shi ke inganta tuba ɗin in kai gida ka gama ba fenti ya sunan shi in ka ƙara masa fenti ba kuma ya samu kamala ko in kai babbar riga ba kwado da lizabi ya sunanta in kai kwado da lizabi ba kuma ka inganta to shi ne wannan yake cewa wani har tsoro fi hadha fasli alkalamar sharifa li Mawali za mu faɗi zancen shugaban shugabanni jagoran jagorori amirul na alaihi salam alladhi huwa fil waqi'i min jawami'il kalam wannan magana ta sa ta dunkulalle magana ce mai fadi shine jawami'ul kalim wato magana ka kuntuwa amma mai fadi eh abin nan wa min kalamil muluki wa mulukul karam, <laughs> gaji gobari kirari sannan yana daga cikin zancen sarakuna sarakunan magana <laughs> magana mai ma'ana eh, ruwaya fi nahajil balaga a cikin nahajil balaga ana qailan qala bi hadarati alaihi salam imam ali na zaune sai wani ya ce astaghfirullah fa qala lahu sai imam ali ce ummuka mahaifiyarka ta wato da kai da wanda ya zo duniya da wanda bai zo gudu ɗaya ne wato ka dawo cikin hayyacinka ka san abin da kake ka ɗauka kana nan ne baka nan Kamar ba a yi ka ba ba shi da sakilar ka umuka atadari mal istighfar ka san ma'anar istighfari kuwa ka san ma'anar istighfari innal istighfara darajatul illiyin ita istighfari ko shi istighfari daraja ce ta illiyin madaukaka wa huwa ismun wafi'un ala sittati ma'ani yana kunshe da ma'ana shida astaghfirullah na kunshe da ma'ana shida awwalu hannadmu mutum ya nadama kan abin da yake ya ji cewa me yasa ya yi dama ya sani bai yi ba can cikin zuciya ya rika jin me yasa ya yi dama ya sani bai yi ba to shi kan shi wannan matsayi ne domin wanda ya bauta ma Allah cikin nadama ya fi wanda shi bai saba Allah ya yi nadama din ba saboda wannan shi yanzu ya ya samu allura. amma ba an ba da permission ne na je a saban ba sannan a yi nadama ba aka ake nufi ba annadamu ala ma mada athani ala ala tarkil audati ilaihi abada sannan mutum ya daukan makansa ba zai sake aiwatar da wannan laifin ba wannan laifin da har abada shi da shi fau-fau. ba zai kara ba wasalisu na uku an tu'addi ilal na huquqahum sannan ka ba bayan Allah haƙoƙinsu wa ka masauran canji ko wa kuka kasuwanci bai ji daɗi ba wa kai tauye ma haƙƙinsa a wurin aiki wa ma alƙawari ka saba bashin nawa ake binka amana nawa ke hannunka duk ka mayar ka ma mutane kayansu mutum na raye ka je ka same shi in ba ya raye kuma ba ya da dan wanda za ka danka masa cewa wannan haƙƙin wane ne ko kuma a yana nan in ka ce mashi ga kazanka rigima za ta taso wadda tafi abin da ke hannunka to wannan sai kai masa sadaka ka nemi gafaran Allah kai masa gifari wannan shi ne sai ce um, to hukukul makhaluki na dinnan sun hada hada mutunci wa ka zaga wa ka ci mutuncinsu wa kai makazafi wa kai makagi wa kai mayarfi wa kai gibansa wa kai makariya wa kace da sunansa wannan koma ta kace an lura ba ita dai kusanci kenan ba to koma ta kace ko kuma ita ko mijinta ne dole ka mayar masa hakinsa na mutuncin ma dole ka mayar masa ya za a mai da haƙƙin mutunci shine na yi maka ba daidai ba ka yi min uzuri ka yafe mani in ya ce ya yafe sai Allah ce ni ma na yafe in bai ce ya yafe ba to shi ma Allah yana na rike sai an tsaya gaban hakamul hakimina sai an tsaya kotun Allah hatta talqa subhana har ka haɗu da Allah amlasa wato kana mai amlasa aka ce yayi wanka yayi fas ko ko a ce ya shafa mai jikinsa na suli suli haka ne ya wuce shi ne ma'anar amlasa amlasa kama abu mai silbi yau subul sumul eh, ya danganta ga hausa wasu wurare kila ba suke faɗa ba eh, sumul eh, to shi ne mutum ya wayi gari amlasa inda yana da kirci yanzu ya warke to shi ne amlasa komai ya yi daidai wato fata ta koma lafiya laisa alaika tabi'a ba wanda ke binka wani abu ba wanda ke bin ka wani abu hudu an الرابع نهض أن تعمد إلى كل ta عليك ضيعتها فتؤدي حقها sannan sai ka kokari duk wata farilla da ka san ka salwantar kamar da mutum ya balaga sallah nawa ya yada kuma kadar ma yana yin sallah to akwai ruwan da su ya san bai yi su daidai ba saboda ilimin sa bai kai na yi daidai din ba ko sakacinsa ko wasanni ko wani abu mai kama da ko wani abu mai hankali to sai kokari ya rama wayannan salloli din in azumi ne shi ma haka nan in eh, zakka ce kila baya yi ko kuma su ke baya bayarwa ko wani abu kama da haka shi ma dai kokari haƙƙin Allah da ya ya sauki wal khamis na biyar an ta'amida ila lahmin ladhi nabata ala suhuti sannan kan wannan naman jikin da yayi tofo da haram ala suhuti haram naman da ya ci jikin da ya ci haram wato zibahu bil ahzani kazan na kai ta nuna damuwa har karami damuwa na kawo ramewa to kai ka damu har karami hatta tulsiqal jilda bil azmi sai ka sai ka sai fata ta damfara da da menene kashi kwarangwal kenan ko wato mutum sai ya zama kwarangwal kamar kwarangwal kaga ba ba hotun din kawai na damuwa kawai ba a yana ma yana azumin muka yana wasu ayyuka masu wahala na addini wanda za su sa shi zufa da abin nan har ya rami har mutane su ce kai wani kama an raba shi biyu an bar rabi ko ba lura ba yauwa ji ne wayan bai na kuma lahamun jadid daga baya sai sabon nama ya tofo wasadisu na shida an tudibal jisma alama ta'a sannan shi jikin da ka ji da shi daɗin sabo to yanzu kuma ka jiyar da shi wahala ta wannan ibadat kai ibadodi ɗanɗana ma jikinka kama a zaktahu halawatar ma'asiya kamar yadda ka ɗanɗana masa daɗin sabo fa inda zalika ta kulu astaghfirullah to sannan sai ka ce astaghfirullah to tambaya man yutsi zalika wa zai yin wannan mai himma mai rabo ko tunda ba an makara ba ne wanda ke da himma yake da rabo kuma ya san cewa wannan magana gaskiya ce shi ne hankalinsu zai tashi nema makansa mafita Shi ne. Ya shamil hadha alhadith sharif a ala ne saboda haka hadisin nan ya kunshi rukunai da muka faɗa guda biyu min arkanin taubati daga rukunan tuba kuma shi shine na farko nadama wal azmu da kuma niyya alal audati ko ala al'audati haka ne ya kamata ya ce ala adamil audati kenan ko ne eh, bisa rashin koma ma laifi eh? ya sa maka nan ko wato ni babu ajin eh, ala adamil audati wa ala sharɗain muhimmaini lil sannan sai sharuɗan kamala wanda su ne sharuɗan karɓar aiki Wani ne abin da yake irja'u huquqil makhluq ila ahliha kamar da masu haƙi haƙinsu na kuɗi da na mutunci ɗan lura ai warad huquqil khaliq lillah a da ma Allah haƙinsa sa subhana wala ta tawbatu taubatu minal insani bi qawli astagfirullah kawai mutum ya ce astagfirullah lalle ba za a karba ba haka imamu ce nan ba za a karɓi tubansu ba don ya ta cewa astagfirullah astagfirullah ina al insani ibi ayyaro da kullama akhadhahu minan nasi dole mutum ya kokari ya maida ma mutane abin da ya karɓa a hannunsu ba kan gaskiya ba E, shi mutum mai tuba dole ya wannan min duni haƙin ba tare da haƙi ba ba tare da haƙi ba kamar rashawa da cin hanci ko da ke yaushe ne muke magana da yan uwanan bayan sallah yake cewa wai ana fada da yaki da cin hanci yan sanda kullum ka ji a cikin rediyo ana magana yan sanda na cin hanci soja na cin hanci ba a baka haƙi sai kana da a ofis ka haka kullum ka ji ana tafa faɗa to tabbas cin hanci haramun ne kuma ya saba ma al-akhlaq ko da mutum ba ma abocin addini bane akwai wasu ɗabi'u da aka san mutum da shi da nan ɗabi'u din to ya saba ma addini ya saba ma kyawawan ɗabi'u to amma ɗan sanda mutum ne ba ina kare shi bane kuma na ce halal bane ba halal bane cin hanci haramun ne haramun ne ba ina kare ɗan sanda bane ba ina kare ma'aikacin ofis bane ba kare su nike ba su mutane ne su na farko suna da iyaye suna da mata suna da 'ya'ya suna da wanda ya rataya a wuyansu yau shekara biyar ko shida albashinsu yana tsaye wuri ɗaya farashi ya kewaye shi hayawo kwana haka ne kuma haka farashi ya kera albashin hayawo kwana wani ma har yalon kaso biyu inda aka ce mai da albashin darakta yanzu zai iya sayan buhun shinkafa ta dafawa da buhun shinkafa to da man walga darakta level 17 ba zai iya saya ba ina magi ina kudin makaranta ina kudin zuwa asibiti ina kudin haya ina tufafi ina ihisani da kyautata ma dangi da yan uwa sai aka ce kuma kare ci hanci to me zai ci ya ci goshi ko ya ci keya eh? tambaya nake ai ya ci koshi ya ce ya ci goshi ko ya ci ƙeya ya ci hajji har lashe majina a ah, to ya zai in ya zo makare wurin aiki a ba shi kware in ya sakaci a kore shi ba shi ba tuti. to sai ya ci mene karfa aji a ce na halatta cin hanci ba na halasta ba ne haram ne amma ina mafita to ina mafita dole a samu mafita in ba a samu mafita ba dole hatta adalci game da ke faɗa mai hatta adalci yana hannunka ne kai ne za ka yi adalci in ba ka yi adalci ba Allah zai shigo ya yi kai aka ce kai kai adalci a gidanka kai adalci wanda suke karkashinka kai adalci a kai adalci in ba ka yi adalci gidanka ba to Allah zai shigo yayi ka samu ɗanka ya bijire wata mata ka tafi ƙarfinka ko ka samu mai ɗauke-ɗauke saboda ka yi adalci ba sai Allah ya shigo da kansa ya adalci ko ba lura ba to haka kuma wurin aiki haka kurin komi ko ka yadda aka ce daidai ko ka ga yadda baka so adalcin Allah ya shigo shi yi da kansa Allah sauke to sai ke cewa ina alalin sani ko a ta'ibi an yi rudda kullama a kafa hominu nasi min duni haƙin ila ashabi wa idza wajada huquqan ukhra lin nas in samu wasu haqoqin na mutane fi dimmati a wuyansa cewa akwai wasu haƙoƙin mutane Wasu wastata a ayyu addiya ha ila ashabi ya samu daman ba kowa haƙinsa kai wa ga haƙin kai wa ga haƙinka aw ya talaba samaha minhum ko in bai iya ba su ya nemi yafiyar su su yafe masa ya ji ba Allah ya tawana fi zalika lalle mutum bai kamata ya jinkiri bai kamata ya rika shawara ba ya rika shawarwari ko in yi ko kar in yi ko in mayar ko kai in mayar ko in nemi afuwa ko kar in nema lalle bai kamata mutum ya tsaya shawarwari ba saboda bai san cikin shawarar kamun ya yanke shawara mutuwa ta rutsa da shi shikenan wa an yaqdi kull al fara'id al ilahiyya wa yu'addiha aw yu'addiha ya rama lolin Allah ko kuma ya tsayu da farin lolin Allah da suke wuyansa wanda ya kasa wai za ta azara alaihi in jazu zalika in wannan ya gagara cewa ba zai yin haka ba addal miqdaral maisura minhu sai ba da abin da ya sauka sai abin da ya sauka. in ya gagara ka mai da ruka mai da abin da ya sauka. akwai wani babban jami'in gwamnati ko wannan ake ban labarinsa wai ya yi wasiya ba yi da lafiya sai ce ma iyalinsa ya rubuta ce iyalinsa duk abin da kuka gani nan gidan nan da wannan motocin da wannan kaza da duk ya babbara ya ce in na mutu duk mai dama gwamnati ba nawa ba ba nawa ne duk mai dama gwamnati to din haka kuwa aka da ya mutum kuma suka tattara suka kai rubuci cewa to kaza da kaza da kaza da kaza da kaza duk gashi gashi da sauransu to su ma'aikata sai suka ce to ai mun ka sashi ya dauka me yasa bai mai duba ku tai can ku karata To da kun fara ci ku je ku karasa ba su dai karbi kuɗin ba ban san kuma da ko ya suka yi ba sun yi gini sun rufe ne ko sun watsar da Allahu alam <laughs> to kage ne shi ne وليعلم أن لكل هذه الحقوق أصحاب سيطالبونه na في ukhra bin da kamata mutum ya sani ya san cewa lalle wa'annan haƙoƙin komin kankanta su masu so za su ce a basu gobe kiyama za su ce a su abinsu bi a shakkil ahwal kuma cikin halin wahala nan cikin girma da arziki ana iya amma can ba girma ba arziki sai da fatima salamullahi alaiha <clears throat> manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yana kwance ba lafiya tace baba ba na iya rabuwa da kai amma kuma gashi ba makawa sai mun ina za mu haɗu yace ina nan bisa tozon jahannama ta ce ya abati ai wuta haramun ce a kanka ya za ya ce al'umma ta nake son in ga wucewa su wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya kowa sai ya bi ta kan kwalbatin wuta ya wuce wannan kuma abu ne wanda Allah ya dauka kansa shi to nan zan je in tsaya nan za ki same ni ta ce to in ban ganka nan ba ya ce ka je wurin mm, kadarku gada kwalbatin na bakwai ina nan zai ta mi kake nan wurin ya ce ina sasanta azzalumi da wanda aka zalunta ina shiga tsakani in ban ganka nan ba ya ce ki same ni akan sirani in ban same ka nan ba ke same ni wurin ceto an Tsallake saradin yanzu wa zai shiga wa zai je ne ya dawo wa zai wuce kai tsaye wani ne aikinsa bai kai ba in tsaya masa to ka gani ba وليس له في ذلك العالم وسيلة لأداء هذه الحقوق kuma bai da hanyar da zai biya wannan haƙoƙin a can bai da hanya ba hanya to ta ina ya dawo ya nemi wasu kuɗin ya maida ko ya dawo ya roƙi gafara babu ba wata hanya kuma eh illa an ta hamada zunubar akari to hanya kwaya ɗaya ce shine sai a ɗebo laifukan mutane a lafta ma mutum daidai abin da su kuma suka yi na laifi sai a ɗebo sai a lafta masa a ɗebe ladarsa a basu a ɗebo laifinsa a lafta mu laifinsu a lafta masa wai da fa ilaihim Hul, hasana a kwashe aikinsa baki ɗaya a bayar wannan fa in an yi sa'a aikin yayi <laughs> wani misali na kan yawan bayarwa cewa idan mutum Allah ya kaddara masa zai shekara sittin to shekara ashirin barci yake shekara ashirin ya balaga bai san abin da yake ba saura shekara ashirin domin baccin awa takwas so uku nawa kenan ashirin da hudu lafiyayyen mutum yana baccin awa takwas ne a tsakanin dare da rana sauran awoyin sha shida zai ta hidimominsa ne to takwas so uku wato ma'ana duk cikin kwana uku kwana ɗaya bacci mutum yake duk cikin kwana uku to awa ashirin da hudu mutum barci yake ba a rubuta masa lada ba zunubi kamun ya balaga shekara sha hudu sha biyar bai san abin da yake ba in ma ya balaga kamun ya san muhimmancin abin da ya hau kansa lokaci ya zurara kila sai kila ya balaga da shekara sha shida ko sha bakwai saura shekara hudu ko uku shekara hudu ko uku nan nan ne zai dan koyi dan abin da ya koya ya dan tsayi da abin da zai iya tsayuwa da shi haka ne to kaga shekara arba'in ta tafi arba'in ta tafi saura nawa cikin sittin to ciki ne mutum zai samu ya yi abin da ya yi ya ɗan samu ya ɗan jajjefa ya jajjefa to shi ma wannan da ya jajjefan in aka je sai a tantance wanne ne ya yi wanne ne bai yi ba wani aka ɓata wani aka yi kamar jefa ƙura'a in aka jefa ƙura'a ba ana tantancewa ba a ciccire ƙura'a wadda ta lalace sannan a ƙirga wadda ta yi ko ba haka ba ne yawwa to wanne ne aikin da ya yi wanne ne aikin da bai ba a cire wanda bai ba a wurgar a ɗauki wanda ya yi sannan a ce ina masu haƙoƙa ku zo a baku sannan masu haƙoƙa sai zo sai a ɗauki haƙoƙin mutane a basu cikin wanda ya yi to wanda ya rage shi ne faman babin nan faman faƙulat ba amma man faƙulat mawazinu to sai a je a auna a gani in ya isa ya ji wannan kawai rinjaye mai yana da muhimmanci rinjaye ko da kaman ƙwaron gashin gira ya rinjayi wannan to shi nan mutum ya haye Allah cewa ba cewa sai ya lunka ba Inda ya nauyi ya zama yarin jayi mummuna. da kaman kwayan gashi to shi za a auna fa amma man sakwar mawazinu wa huwa fi 'ishati radiya wa amma man khaffat mawazinu fa ummu hawiya wal iyad billah to sannan sai mutum ya tafi ya tafi inda ya dace da shi malam baka da lokaci ya kamata ka yi abin da ya kamata kamun lokaci ya kubuce sau wannan shekaru ashirin ɗin da su yanzu su ne kawai suka rage maka yanzu in sun kai su kaɗai suka saura in za ka yi ka yi in za ka tsaya sai gobe sai jibi su zo su wuce ga rajab nan ya bude abin nan watan cika mudu ya kamata mutum ya ɗan yi katabus ko ƙaƙa wai da fawo ilaihim amalahu alhasana ya ba su ayyukan sa na gari fa yasiru hina zaka ajiza daga nan kuma sai koma ya gajiya wa shaqiyan ya tabi wala yamliku tariqan lil khalas ba kuma hanyar bi a fita wa marja'a lil istikhlas ba hanyar da za a bi a tsamo shi kuma laifin sa ya ci shi ma'ana ko eh wa laifin sa ya ci shi wanda zai yi belin ɗinka ya zama shi ke karaka ko yawwa wanda zai bi bilin ɗinka ya tsama ka zai zama shi kai shi kai karaka ai kaga sai abin da hali ya yi. to shi ne abin da ke faruwa ayyuhal aziz ya kai wannan aziz wanda nake ji da shi iyaka an tasma halin shaitan ka shaidin ka kabarwa shaidan wa nafsul amara da wannan ran taka wadda take umuni da mummuna bil nata alayka su tasiri a kanka sake-saken zuciyarka ba daidai bane abin da shaidan ke ce maka daidai ne ba daidai ba ne sai in ka sa shi bisa ma'aunin shari'a ya yi daidai in ya hau bisa ma'aunin shari'a to ya yi daidai in bai hau ma'aunin shari'a ba bai daidai ba an lura yi karka bar shaidan ya hai mana wal waswasa fi qalbika wannan waswasan da kake a zuciyarka ba daidai ba ne fa yusawwirani lakal amal al-amaliyal jasima wa shaqa Wasuwasi da tunani yana suranta maka wannan maganar da aka yi gaskiya ce amma da wahala to shaidan ne wannan maganar gaskiya ce amma da wahala to shaidan kenan shaidan ya zo wannan nafsul amara da kuma rai wata ke mai na kuma bai ko wai sarrafa ni ka ana tauba sai su sanya ya zama kayi jinkiri daga tuba din in kuma kai jinkiri daga tuba lokaci na iya kurewa shi kenan dama kullum dai lokacin ya gure ne ba eh. shi ne ilan bi anna injaza shay'il qalil ka sani cewa zartar da koyin abu ko mun kankantan sa mai hadhihi al'umur a cikin abubuwan da aka zana ya abu da yafi da babu gara ba daɗi da ba ko kadan gara kadan to shine abin da yake cewa eh, gara kaɗan wala ta yi as min rahmatillahi wa lutfi kar ka taba yanke ƙauna daga rahamar Allah kar ka taba dauka Allah ba zai yafe maka ba ko ba zai ji da kai ba don shi wannan jarima ne babban laifi ne daga cikin kaba'ir akwai yanke kauna daga rahama Allah abinda kake cewa cikin zuciyarka shine Allah bai iyawa ko kuma a kafi karfin Allah laifinka ya yafi karfin Allah ya yafi shi abinda kake cewa kenan to kuma ne yafi komai zama laifi hatta wa in kana alaika salatun kathiratun wasu siyam ko da ana bin ka salloli da yawa da muka duk ba kai ba wa kafaratun adida da kafarorin da suka haukanka duk ba kai ba wa huquq ilahiyya kathira haƙoƙin Allah masu yawa wa dhunubun mutarakiba zunubai wani bisa wani wani bisa wani wa huququn nas la tu'addu haƙoƙin mutanen da ba su kididdigwa shi kansa bai san iyaka haƙoƙin mutane a kansa ba <laughs> wani wani alƙali alƙali ne mai shari'a to farko farkon wannan eh, naira ashirin yan murtala ake jago yau to yi eh, eh, to shi kenan sai ya zaro sai mutumin ya zaro naira goma ja irin wannan lokacin wancan lokacin sai ya ba alkali sai ce wannan abin ka bani ni da ke bakin wuta idan tura ni ciki tun kuɗa ni ciki me zai hana su kai ko naira ashirin ya zaro guda kara ba shi ya ce ka gani sai in shiga da hujja baka wai mutum ya san da kansa ya san ba daidai yake ba ya san ba daidai yake ba a iri tun guda shi ciki hmm? to ko da wannan ne in ya koma wurin Allah sai Allah ya karbe shi ina ruwan Allah ko wannan ne sai Allah ya karbe shi ko wannan ne to shi ne ya ce walhaɗa ya latu husa ko kana da kurakuran da ba su ƙididdiguwa to karka yanke ƙauna don yanke ƙaunan ya fi zama laifi haƙar yawa allah الحق المتعالي yusa الله مدوكين سركي tsarika عليك طريقة عندما bi بخطوات مستطاعة lokacin da zaka yunkuri kai abin da ya kamata ko kaka to sai Allah ya kasance tare da kai ladaika fi ittijahihi ta hanyar da zaka fuskance shi wa yahdika sabilin najati ya kai ka mahallin tsira alam bi anna al-ya'sa min rahmatillah wa min rahmatil haqq ka sani cewa yanke kauna daga rahaman Allah min a'azami dhunub yana da cikin manyan zunubai wala azunna anna hunaka dhanbun aswa wa ashad ta'thiran fi nafsi min al-qunuti min rahmatillah mai ce ba na zaton akwai wani laifi mafi muni da tsananin tasiri ga rai irin yanke ƙauna da fidda rai ne rika ganin abu bai yiwu ba zai yiwu ba malam babu mustahili sai abin da dama ba a kadar yiwu ba ba mustahili ba wani abu mustahili ba wani abu bai yiwu ba shi wannan abu sai dai ko dama ba a taɓa yin shi ba ko kuma Allah ya rubuta dama ba zai yiwu ba al misali mutum ya yi madubin ba ana akwai madubin hango taurari ba to yanzu sai yi madubin hango kabari ya ga azaba kabari ya ga mala'iku zai yiwu ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba amma imamu ali alayhi salam abin da ke cewa laubta gabna adama ma wara al'arshi da nalau irin capacity da ƙudura da Allah ya gina a cikin jikin mutum da zai yunkuri ya tashi zuwa ya wuce al'arshi to zai iya Allah ya gina ƙudura Allah ya gina kudura cikin jikin mutum ta inda yake idan yana so ya gaba da al'arshi zai iya zuwa masu zuwa Marif wurin tauraruwa da wata da sauransu ba mutane ba ne ko sallah ba su in kai akwai mutanen can in kai magana Allah sai su ce da dariya ga wawa amma suna iya sun je cikin wata suna tada gumbuna. Yakin? saboda capacity da iko da Allah sa to in haka ne me ko zai sanya ba za ka iya cimma wannan abin da ake magana ba tunda har za ka iya zuwa cikin wata ba naci ba ne naci ne mutum ya wanda ya yi ƙwallon tarki sai da ya so 999 sai na dubu ya dace aka ce ka cika naciya ya ce eh. saboda duk sadda na yi na ɗaya ya lalace sai in ƙara koyon ilimi in ne na biyu sai in sai in ji na wuce gaba in ne na uku sai ilimin baya sai amfani ne in ne na hudu sai haka sai da ya zo na dubu sai fitila ta kama kuma ƙarshe ta zama ita ce sa amma ga tana amfana yan adam an lura wanda ya yi fodu port akwai wata mota port wani kamfani a america port ta shahara ko sosai manyan motoci da na alfarma to shi wannan wanda ya port din shi ya kasance ma'aikaci ne albashinsa na shekaru ya tara yana gini mutane na, makwata na leƙwa suna masa dariya ya samu lalura hankali ya ta kwakwalwarsa ta tabu ya hada wannan ya ne yana ce masu wata rana sai kun ganni ina tafiya nan wurin hayaki na tashi sama to ba fetur din ma lokacin ba shi sai kun gani sai ya tabu mahaukaci ne ya tara ya tara yayi bin nan ta da farko ya ki din farko kiki kiki sai mota ta kama da wuta <laughs> kuma ya zo ritaya kuma an sallame shi daga aiki sai koma sai da jarida ya sake tara kudin mata shi ta taimaka mashi suka kera mota ranar ya ce za a zo a yi kwamishin mutane su zo su gani sai gashi bisa mota kiki kiki kiki kiki yana tafiya cikin jigawa cikin yashi da rairayi yana tafiya sai mutane na tafi sai kowa na zuwa a koya mishi sai kuma oda sai ga nan da nan sai ododin motoci kamun ka ce bine da ya zama kamfani duk duniya ba kamfanin mota kamar sa to idan mutum zai nace hayyacin mu muradin sa irin wannan to a kuma abin da ya shafi tsiran sa na gobe kiyama ba yawa shi da ce maka baka iya ko da wahala to yana rudan ka ne eh? to fa inna dhalama damisa duhu mai duhu duhu mai duhu zalam duhu kwaman duhu wanda aka saba da shi addami safa yawwa mai muni duhu mai muni idza ghashiya qalbal insan in yi rufe zuciyar mutum isa mai yanke kauna mirnar rahmatil ilahiyya daga rahman Allah lama amkana islahuhu ba zai wuce gyaro eh, mala ina bamu labari hafizahullah yace sun zanna kurkuku da wani mutum bai hudi kaman bai hude ne to sai shi suna magana da shi sai yana kwatanta masa yadda zai jawo hankalinsa zuwa ga addinin musulunci ce ka ɗauka wani mutum ne shekara dubu da dari hudu da suka wuce shi ya assasa wani abu shi kaɗai aka waye gari yanzu wannan mutum sun zama biliyan kaza akan wannan abun kuma ba taɓa cin gyaransa ba ta yi mai sai bayanai na hankali wanda zai gane ya tabbata muhammadu manzon allah ne محمد وآل محمد اللهم صل على محمد sai ce ina kiran ka toka musulunta sai ce to lalle addinin nan ba kamar shi ai kaza ai kaza ai dai yayi yabo ga addinin musulunci yace amma ni na san dan mutane ne ban san iyakar mutane da na kashe ba yanzu ma in na fita na akwai kwangilan kisan wani yana gaskiya ba zan iya ba ka gani malam in kallabar rana ala kulube ma kano ya kasa gode in zuciya ta lullube da laifuka ba ta iya tuba ba ma ta ganin laifi take gani take daidai take yanka ihu yuhu sai shi arne sai shi kaza kaza da sauransu wa ka suke ba ba ya salla, ba ya salati ba ya cin tuwon mai salla. kowa ka suke kirari ba ƴaƴan masallata masallata suka haife su amma yanzu ya zama wani abu daban kuma ya je wurin farautan gada ko barewa a kashe shi shikenan saboda zuciya ta riga ta tsatsa ta lalace bai ma tunanin laifi yake ko ba daidai yake ba shi ne lama amkanin eh, islahu to wannan bai gyaruwa wala ta hawara ila dagiya to kuma zai koma dagu to kaji ta inda ake samun dawaki tai masu shishigi la yujadu sabilul a alaihi ba yadda za a shawo kansa ba zai yiwu ba fa ka an daga min rahamatul haqqi azza wa ka shaidinka kar ka sake ka gafala daga rahaman Allah azza wa jalla wa iyyaka an tasta'zima dhunuba ka shaidinka ka ga girman laifukanka in ka ga girman laifuka ka dibi girman rahaman Allah ka fa bika izan an an takuna li ka fa bika izan an akuna laka abdan waka ba bika babin eh, eh, waka ba bika izzan ana kun laka abdan imam ali alayhi salam ya ishe ni ya ishe ya ishe ni abun alfahari in zama bawanka ya ishe ni abun alfahari wato ainihin zama ni bawa ne gare ka eh, to ka gani wannan bai kamata yana cikin mafatihu karshen karshe karshen wajejen wata rajab yadda nake zato amma sai an bincika inna rahmatul haqqi subhana azama wa awsa'a min kulli shay rahma Allah ta fi girma ta fi yalwa daga komai da komai nisfu baiti sha'ri shirin kai wani akwai baiti akan masa abinda ake ce ma sadar da ajus in ka karanta baiti dan wannan yankin shine sadar wannan shine ajus Abinda ya kare da shi shine kafiya ko yau to na sai ce abin nan nisbu baiti shar inna ata alhaqi gaira mashrudin bi qabiliyati almu'ta ilayhi ita baiwa Allah ba ta la'akari da kafasitin mai ɗaukata in Allah ta shi maka baiwa kai kanka za ka rasa me ke faruwa zai maka baiwa da kai kanka baka san me ke faruwa ba kawai kana ganin ga kana ta kana ta wadaka cikin neman Allah da rahamansa karbuwa ne wata wadata ce wata ɗaukaka zai wani mini duk wani abu mai wahala Allah ya hore maka shi ya sauƙaƙe maka kaga shi ne da sauransu abubuwa daban-daban so ba yana nufin kaman in ka cika bokiti ai capacity din bokiti shi in ya dauka in ya cika ya zo baki ba shikenan ba yawa to shi Allah ta'ala zai cika kuma ya san inda zai zuba in bokiti ya zuba akwai inda za a in bokiti ya cika akwai inda za a zuba to shi Allah ya san in ya cika inda za a zuba shine ma'anan wannan shine ma'anan baiwan Allah ba ta la'akari da mai karɓa baiwa ne yana zuba baiwansa ne zuba ba kawai da gani to shi ne ma za kun tafi ba da lamar yawwa sai ce to kai ɗin nan can da ya kake fi ba da lamar farkon ka gaya kake kun tafi ga yahil adami ai kana cikin ga yahil adami dufai ba duhu ɗaya ba dufai ga habu duhu ga yahi dufai na rashi tana yi wa nan cikinmu akwai wanda Allah ta'ala ya kaddara ma daga nan zuwa shekara biyu uku hudu biyar zai haihu haka ne ko ba haka ba ne ba ɗaya ba biyu ba uku ba nan da shekara uku hudu biyar zai haihu ina alamun wannan dan amma yana na ko bayanan yana nan ina cikin ilimin Allah yana nan cikin ilimin Allah yana nan zan shi Allah ta'ala komi nashi is calculated ba zai yake calculated ya riga ya gama idan ka ba injiniya fili ka ce injiniya zana mana gida to shi injini in yi kalli filin kamun ya zana bisa takarda sai ya shigo cikin kwakwalwa sannan ya zo bisa takarda sannan magini ya ganshi bisa haka ne ko ba haka bane yawwa cikin ilimin Allah kana nan amma ina to sannan sai ya wanzar da mutum ya bi yani abin da ake ce ma abin nan wasila wasa'il ta hanyar mahaifi mahaifiya haka kuma shi kenan gashi nan kuma dai gashi yanzu gashi to to wannan kenan Ah, shi ne ce ai kana cikin ga yahib ne wala tujur bika qabiliya wal ahaliya baka da qabiliya shi kamar shine capacity din ko qabiliya da ahaliya ka cancanta ne dama Allah ya fito da kai dama ka cancanta kuka yi magana yaushe aka bashi cin hanci nawa baka cancanta ba baka da ahaliya baka da qabiliya aka yi walakin dal haqqa jalla wa ala amma Allah madaukin sarki kar wa habaka ni'matul wujud ya baka ni'imar samuwa yanzu kai samu mene wannan ni'ima ne samuwa ni'ima ce domin ko minti ɗaya aka ƙara maka zaka ƙara zaka ƙara yin wani aiki wanda zai kai ka gaba minti ɗaya in ka ƙara minti ɗaya kai astaghfirullah ba ko kace Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ko salli ala Muhammad wa ali Muhammad zauna ka samuwa ni'ima ce wa kamalatihi da da kamalansa wa basada ma'irisin ni'amil la da ya shimfida maka madurgujin da baya da iyaka Allah mahdud maras iyaka waiwaya baya ka garga inda ka taho yaushe ka rasa abinci yaushe ka rasa abin sha yaushe ka rasa sutura yaushe hankalinka ya bace yaushe ka rasa gani yaushe ka rasa ji yaushe Allah ya barka da kanka waiwaya baya ka gai shekarun baya zuwa yanzu ka gani yaushe Allah ya barka da kanka to shine ni'imomi Allah mahaduda war rahmatul la mutanahiya da rahama Allah mutanahiya wanda ba ta karewa wanda ba ta karewa kaman mutum yana musulmi ya shaida la ilaha illa muhammadur rasulullah yana bin wata marhaba cikin marhabobin musulmi sai Allah ya mai gamu da katar sai ya fada mazhaban iyalan gidan annabi to to nawa ka bada ka samu wannan rahama kai kadai ne me yasa aka yi maka tawfiki da wannan to ma ne ganin dama Allah ne an lura ai haka kuma hatta shi kanshi musulunci lokacin da musulunci ya zo a nan nahiyar ya iske mutane ba su da addini ana ce musu maguzawa suna addinin gargajiya wayansu suka karba wayansu ba su karba ba wayanda suka karba din nan mu ne jikokinsu yanzu wanda ba su karba ba jikokinsu na na haizu maguzawa ne to wace dubara kai ka biyo tsatsan mai imani nawa ka biya ya aka yi wace dubara kai arrahmatullah mutanahiya rahmat da ba ta da iyaka baiwa da ba ta da iyaka kadai mutum ya gode ma wannan babban ni'ima ce kaga cewa to da an yi mutum cikin wancan layin fa na wanda ba su karba ba kuma yanzu jikokin su nana jikore ma duk suna nan to inda wancan layin aka yi shi kuma ya zai yi to kuma ma banda aka yi mutum haka kuma ya karba sai kuma ya zo ya fada mazhaban ahlul baiti to banda ma haka nan sai ya zama dan gwagwarmaya tabbata addini to wacce nema kuma kake nema to ka gani a lokacin da mutane suka kau da kai wasu ka yanke kauna wasu ka fidda rai wasu ma suna faɗa da a tabbata addinin ne kai sai zama kai gwagwarmayan ka ga addinin ya tabbata ni'ima bisa ni'ima bisa ni'ima bisa ni'ima salawatu ala muhammad wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad rahama Allah mutanahiya daga nan sai aljanna shine la mutanahiya rahama da bata karewa ni'ima da bata karewa daga nan sai ina sai aljanna insha Allah to laifin me Allah ya maka kai ne zaka dauka kai ne mai laifi yawa saboda ka kasa gode ma abin da ya kamata na neman Allah ko kai masa abin da zai nuna ka gode saboda kai ka caji kanka laifukanka shine mu samu wurin kwana ko eh wasakhara laka kaffatal mawjudat ya hore maka dukkan mawjudat mawjudat shine abin kake gani da wanda kake ji da wanda kake tabawa sune mawjudat abin kake gani da wanda kake ji saboda hore maka da yayi har kana iya sa iska cikin gwangwani eh mana ina abin maganin sauro da ake fesa ina gas da ake girki mutum saboda kudura da Allah ya hore mashi har yana iya sa iska cikin gwangwani kuma ya kulle shi ya kullu mutum saboda kudura da Allah ya bashi zai iya tashi cikin sararin samaniya zai iya nutso karkashin ruwa zai iya nutso har cikin ƙasa ya gano abin da ke karkashin ƙasa mutum saboda ilimin da ya bashi yanzu ma na ga sun kirkiro abin da ake al yanzu a Jamus sun kirkiro wani mashin wanda yake kyankyashi jarirai mutumin shekarar shi wajen talatin yana bincike to yanzu ya cimma muradinsa kai za ka je ka kai su ga jaririn da kake so mai launi iri kaza idanunsa kaza gashinsa iri kaza halayyarsa iri kaza kaza kaza da sauransu ka bada ka jira a kyankyashe maka yadda ake kyankyashe kaji kawai sai a kama ka jari yana inya inya <laughs> hmm? <laughs> to menene Allah bai maka ba kuma ilimi ya kai wannan marhala ilimi ya kai kuma a istisa kamar fatan jikin ka sai a karkari wani dan abu sai a je a sa a laboratory a yi hada hada sauran sai ka ga jariri mai kama da kai to ka gani ilimi ya kai wannan matsala saboda su suna da karancin mutane suna da karancin mutane mutanen suna ta karewa ne saboda ba sa haihuwa suna kyaman haihuwa amma yanzu ta wannan hanyar za su kara yawa shi ke kawai za a samu mai reno a ta ba su tarbiyya irin ta mutane za su samu <laughs> manajojin kamfuna da manyan masu idara da sojoji da duk na an kyankyashe cikin wata 'yan roba-roba ashe komi kana iya kai ne ba kai kai ne ba ka so ka yi to sai ke cewa min duni istihqaqin ba tare da ka cancanta ba wasu idadin ba ma ka shirya ne ba ko min duni su'alin wa du'a'in ba roƙo kai ba wa du'a'in musabbakin ba addu'a kai ba kamun haka ba addu'a kai ba roƙo kai ba cancanta kai ba kawai ka ganka ga kana kai shine suma ka bi hadal yau yawm a wannan yini kuma la yakunu wad'aka aswa ko kai eh, kar ka bari yanayinka ya munana min al-yawm alladhi kunta fihi eh, eh, adaman sirfan eh, yanzu karka bari ka munana irin yadda a can sadda baka nan adaman sirfan tsantsan rashi gane sadda kake tsantsan rashi wa san da kai balle ya mutunta ko kimanta ka yawa to karka bar kanka kuma bayan ka dawo ka shigo daga rashi kuma ka zama wani abu daban wala shay'an bahatan ba komai samsam inna allaha karwa adabin rahmat wal maghfira Allah ya alƙawli da rahama da gafara eh, taqaddama ila taqaddam ila al-amami khatawatan wahida kai dai ita ko koda ɗaya ne zuwa ga Allah ita ko ɗaya dauri aniya fara bitijahi Atabatu qudusi tunkari tudunka dokin kofa ba dan yana dokin kofa ba ana misali ne da mutum zai gane ƙara taƙo ka je dokin Allah na fadan Allah madaukakin sa dokin astaghfirullah dokin kofa na fadan Allah madaukakin sarki fa hu yakhudhu bi yadika mahama kallafa al'amr zai kama hannunka ko mun tsawon lokaci ko abin ya wayata innaka illam tastati an tu'addi huquqahu idan baka iya bayar da haƙoƙinsa baka sauke duk farillan da ake binka da abubuwan da ka bari can baya suka wuce fa huwa sayatanazalu anha sai ce to ya yafi ba shikenan ba da an huta in yace ya yafi ba kana ta kare ka kasa rama amma ya ga da gaske kai kana son ka rama amma baka iyawa saboda wani dalili ko kai bakin kokarin ka sai ce sauran ya bari sauran ya bari in aka yi ana zaman ta'aziyya ba ana ana cewa wani Allah ji kan wani mutumin kirki yayi kaza kai shi wata rana shi yayi mani kaza ai wata rana kaza ai wata rana kaza sai Allah ta'ala ya tashi mutum sai ya ce mashi ka ji abin da ake faɗi game da kai ya ce na ji Allah ta'ala to ka san ni na san wani abu ba wannan ba su kun ba sani ba ka yi aika aika ka yi kaza ka yi kaza ni na sani amma su ba sani ce haka ne ya Allah ta'ala sai ce to na ajana wa na dauki nasu yanzu kai mutumin kirki ne shikenan ka kuma zan mutumin kirkin shikenan an aje wancan to zai cutu da mene ba abin da zai cuta da shi ba abin da zai kwaru yau ka gani sai ta nazaru anha sai ya sauka daga haƙƙinsa wa in lam tastati an dafa huquqan nasi idan kuma ba za ka iya biyan mutane haƙoƙinsu ba da kai kwance bisa su tun na shekara da shekaru an na kwanan nan sai jaburu sayajburuha zai biya mutanen ya hutar da kai zai dauki alhakin biya saboda ya gada gaske kake ka kama hanya to zai dauki alhakin saura ba za a tambaye ka ba in aka tashi sai su ga sai su ga hakokin su cikin shikenan an ware ba shikenan ba to Muhammad. Insha Allah muna iya da zango nan. Da fatan Allah ta'ala ya datar da mu. ya karɓi tubanmu ya fi laifukanmu Allah ka taimake mu taimakonka ka tsare mu da tsarewarka ka inganta imaninmu da lafiyarmu ka zauna da mu lafiya kai mana maganin abin da ya fi karfin mu wanda muke iya ka taimake mu wanda ba mu iya ka yi da kanka ya Allah muna roƙonka ya Allah mulkin sarki ka taimaka ma jagoran ka inganta lafiyarsa da na iyalinsa ka ba shi runjaye kan maƙiyansa ka tabbatar masa da gurinsa ka yi amfani da mu don dafa masa allah ta'ala ka kasance tare da mu allah ka tsare mana jinananmu ka tsare mana mutuncinmu ka tsare mana al'ummarmu ka tsare mana garuruwanmu makarantunmu ƙauyukanmu tsangayoyinmu ka tsare mana imaninmu ka jikan iyayenmu da kakanninmu ka sa albarka a cikin eh, 'ya'yanmu ka jibanci tarbiyyarsu ka sa kunya a cikin matanmu ka tsara mutuncinsu Allah ta'ala ka inganta tattalin arzikinmu da lafiyarmu Allah ta'ala madaukakin sarki muna roƙonka a zaluman mahukuntan ƙasar nan ka yi mana maganinsu da zaluncinsu Allah mulkin sarki muna roƙonka a zaluman hukutan ƙasar nan da masu kashe-kashe da masu kwasar dukiyoyin mutane Allah ka san wa ya sa suwa suke ma'aiki ka gaggauta ɗaukar fansa kuma kai mana maganin su Allah muna roƙonka muna kamun kafa da Muhammad dan Abdullahi da iyalan gidansa da wannan sa'a ta Juma'a da wannan lokaci da wannan majalisi mai albarka bi haƙi Muhammad wa alihi tayyibin tahirin Allahumma salli ala Muhammad